muna cikin wato suratul mu'minun muna kan amana darasi ɗaya rage wani a shi shine za mu tallafa sai mu shiga ayar mu ta gaba shi kuma kwanaki suna ta tsara karatuwa yau ana 27 ko ga watan ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai ya tambayoyi wasu kamar ba tambayoyi ba ne na ganin wani yake assalamu alaikum malam eh, ina da tambaya ne eh, limami ne limami ya kasance yana yana jirkita wato ma'anar ayoyi a cikin karatun sallah mai hukuncin hakan hukuncin hakan yanzu shi bai ta gyara masa shi ne hukunci zai ka nuna masa cewa bayan ya an gama sallah ku shi har gida ku zai ka lafiya lafiya ku ce to kaza kana jirkita ma'ana ne na kai inda kyakkyawar miya kai zai karba wannan shi ne hukuncin a yanzu kuma sallar da aka yi ta wancan rukar kai bincike a kanta ka yi fatan allah ya karba ya yi haƙuri ko ba za ka yi ba wani abu kuna barin sa ne sai ku zo ku kawo abin da ba shi kenan in an ba ta ma'anar alkur'ani kana jiran limamin ba anan yake ba don mun san anan ba mai jinkirtawa ba mai jinkirtawa wanda take tambaya akan sa baya nan kuma kamata yi ka same shi ka gyara masa kuma zai karba walla in dai ga ikhlasi akai bayan an yi sallah sai ka bi har gida a wuri kaza idan an ce kaza an karanta da kaza to yana ba ta ma'ana da haka a gyara in dai har gida ta miji ka mutunta shi zai karba kama ba za ka yi wannan bayan duk kana son da wanda ya fito daga bauchi ya bi shi sallah da wanda kila ya fito daga anguwa kaza ya zo ya bi shi sallah da waɗanda suke tare da shi a anguwa duk yanzu kana neman sai wani hukunci akan sallolin su ba ga to kuma in yi samu hukunci watakila ko na ko na abin sallar da sai ba ko na abu mai kama da haka shi kenan duk mutanen nan zai su za a yi a gyara sallar su so shi ne in ka zabar na liman yana yin ka kuma yana shafar sallah to abin da za ka kokari shi ne ka yi kokarin ka same shi don ka gaya masa idan an gyara shi kan in ba a gyara ba ma kai ka sauke hukuncin ka Allah ba zai tsoge ka har mu kuma anan ka hutar da mu ba sai kawo wata tambaya da za a abin nan ka yi hakuri haka musulunci yake so gyara yake son ayi ba kawai a cewa mutum kaza kaza ba amsar rubuta muku da zai yi a san shugabar eh, mutum gaba da wani ma amma kuma duk ina zai kamar rubutun iri ɗaya ne mutum ɗaya ne ya zauna a gari duk mutum ɗaya ne ya tsara rubutu duk rubutun na mutum ɗaya ne bari mu ga wannan kuma mai ne ya ce assalamu alaikum malam ina da tambaya ne don allah limami ne ka gani ko ka gani da wannan da wannan na ce maka dama mutum ɗaya ne ka gaba to shi kenan da dai mun ba ka amsa a kan wani limami ne ana neman dole ne liman sai ya rage wani kuma hajjar ce ma haka take faruwa da shi wannan ma rubutun sa ne duk mutum mutum ɗaya ne na ko kai ne da ita ya assalamu alaikum allah ya kara wa malam wato da dabburi ko da takawa to sai abin da kuka yi ko kuka sai da biya ko muna da mai ne ko yake hukunci sai ku faɗa ko za su bar gari ne ya ce muna godiya da gudumawar da wannan kuma yabo yake son ya yi kai da ni da kai duka allah ya fi mu godiya mun gode mu ma da wannan Allah ya saka da alheri akwai gawa ne yanzu da aka zo da ita ana sauke masa sallah saboda wasu gawar baki ne ga kuma dole sai sun tsinke wa mutane karatu kamar abin da suke so kenan na kila suna son za su kama hanya amma dai a tsarin mukamman tsari mu ba ma da sai mun gama karatu aka yi musamman in an riga an fara karatu ba za a abin nan ba sai an yi gama karatu an yi addu'a sai a yi tsallakawa sai a wasu ba ma yanzu ba sani ba ya za a yi na a'a guda guda ka kama yadda malam tambaya ta ita ce ina da yar uwa ita ce babba a kaina amma ban isa na taɓa abunta ba amma nawa ko na sani ko ban sani ba za ta ɗauka har ka yi kyauta har ka yi kyauta da shi to ni ma in na yi mata abun da kake yi mini na yi idan abin da kake maka mummuna ne kai ba ka jin daɗin ka to ya kamata ka saka mummuna da mummuna ba ubangiji cewa in an muna na maka ka ziyar da kyakkyawa don haka in dai har abin da kake maka yana da muni to bai kamata ka saka masa da muni ba wanda ya kamata shi ne ka ga kalinta. dukiyar ka ba na ka bane in za ka tasarrufi a cikin kayan ka sai da izinin ba haka kawai za ka shiga dan ganin cewa kai dan uwanka ne to shi kenan sai ka ɗebi kayan ka ta baya ko kuma sai abin da ka ga dama a ciki wannan akwai haƙƙin tsare yan uwan ka kowa ya ci karo da cikin abin da Allah ya manta ah, ba tare da kowa ya tabbata uwan ka wannan ba daidai ba ne su shiga kayan ka ta su kyauta da shi kawai haka ba mu mutum ne ba daidai ba to amma kai ba za a ce kuma kai wannan ba domin idan kai irin yadda ta yi to ya zama to kun shafe ko kuma kun zama daidai kyau kai yanzu kana kallon da tana mummuna yanzu kai ma kuma za ka dawo za ka fara mummuna a lissa kallon ka da mummuna to ba a yi wannan na mai a ciki a kan sallar gawa mai ake ciki a batun an kawo ta wacce ma da ake kawo ana kawo jira ake sai an yi gaba batun an kawo ta daban ne na a nifa cewa na yi fa mubarak ku je ku yanke hukunci sai ku kawo mana in kun yanke hukunci kawai ku ce mun yanke hukunci a tashi a yi sallah shikenan mun yanke hukunci ba za a yi sallah ba sai an tashi a ya ba na ɗauku kuje ku hukunci ku zo kusa yi wa mutane injina kuma ai ba amsa ka bayar ba ba amsa ka bayar ba yawa mun yanke hukunci a je a yi masa sallah za su wuce kawai ne magana amma kun ga kuna tawari zagaye-zagaye shi yasa wani lokacin ko a jami'a in an baku jarrabawa kuke samu shawara shi mai mai wannan tambaya karkarama mummuna da mummuna karama mummuna da kyakkyawa abin da ya kamata ke ah, na gaba shi ne kamar jan hankali ne a wasu da suke da wannan janarali muke magana akan duk wanda ya gina gidan haya to wajibin su ne ya kusa iyali ma'ana gidan haya yana da tarihi a addini tun da can zamanin manzo Allah an yi gidajen haya ba wai wani abu ne na laifi ba abu ne na kasuwanci wanda za ka iya samun kudi kuma za ma ka taimaki al'umma a ciki domin duk ba ko da ya zo ya rasa masauki in ya samu masauki ko da da kudin da ya biya an taimake shi to amma abinda ake nema kai shi ne saka idanu wa masu shiga gidan hadi musamman masu hotel-hotel wani abu kama da lalle ne ka tabbatar ba ka bude wata kofa ta sabon allah dole ya zamanto cewa ka saka idanu kada inda ka ba da haya ya zama santa na shaye-shaye kawai an zo an biya ka kudi shi kenan sai ba ruwanka da komai kada ya zama to santa ne na wanda ya ga dama zai iya daukan mata kawai zai yi abin da ya ga dama a gurin wato za ka ɗauki nauyin da ba ka tsammani a ranar tashin ba? don haka kada neman kudin ka ya sa ka rufe idanu kowane mai abu kawai zai iya za ka iya bashi da mugu da kyakkyawa da kowa za ka iya ba shi lalle man sanna sunnatar tayyi'a fa alaihi wizru ha wa wizru man amila bi karka kafa mummunan abu inna nu'i al mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu Allah ya ce mu muke rubuta abinda mutane suka yi a rayuwarsu kuma mu muke rubuta abinda suka yi na kafa wasu gurabe suka tafi suka bar shi a bayan kasa, za mu rubuta musu shi ma da aka kaga yanzu wanda ya kafa wannan masallacin misali ko ya mutu to lada yana bin haka kuma inda gidan giya ne gina wannan zunubin zai yi ta bin kada ka kafa ka bar gida haka kawai muna jan hankali a ko ina kai gidan haya ko hotel lalle ne ka sassa idanu ba a kawo maka abin da zai zama maka zurubi ba na tashi kukiya ba amma asali ka kafa shi halin in kuma ta bai shekaran jiya can an kawo wasu wata magana ko to eh, an zo da na eh an zo da abubuwa ana yin abubuwa marasa daɗi kuma su abin da ma ya sa suka ma gane abu? sayar musu da wurin aka yi asali ba nasu ba ne mai shi ne ya ga kawai zai iya sayarwa suka saya to amma abin da suka tarar a ciki wanda ake yi mummuna ne amma sun dakatar yanzu kaga shi ma kansa wanda ya sayar an taimake shi domin illa ba sayarwa ya ba zunuban adadin da za su ci gaba da kuma ana samun mutane da yawa waɗanda suna irin gina waɗannan abubuwan ba ruwansu da mai ake yi su dai kawai a ba su kuɗi lokacin biyan su yayi to ba haka ya kamata ka zama ka sa idanu wannan jan hankali ina fata an fahimta yawa mu maganar sunan wani ko wani wane ne amma dai su yadda suka ga abu har giyar ana kuma giyar ma saboda sun san wata kila wanda yake da gidan ba zai bari ba a cikin silim ake sa ta koya. sai lokacin shan ta yayi a ɗauko, wanda suka fara abin sun samu kwalaben giyar jama'a kun ga irin wannan dole a gaya wa mutane su ne da hankali karka zo kawai kullum alhaji mai gare kana zaune a nan a can kuma ana ta zuba maka zunubi ba kuma sani ba don haka ka saka idanu an dai fahimta ko? Allah ya soke na'am za mu za mu tsora a kan darasinmu ah,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 tabaraka wa ta'ala yace wallazina hum ne waɗanda li amanatihim wato ga amanonin wa ahdihim da alƙawuransu su ra'una suna masu kiyaye mun ga yadda magabata ajiya suka yi magana akan amana da irin yadda suke kallon girmanta abu kaɗan za mu ɗora a kai insha Allah ku sai mu cira mu shiga ayar da suke magana masu waɗannan sifofin za su gaje aljanna malai ce ita amana asulun min usulul diyana wato amana tana daga cikin asali daga cikin asali na addini don haka an shar'anta ta ne akan ita wani tushe wani bangare na addini shi ya za ka ji sai na umar ya kwada a cikin maganar da muka karanta jiya cewa sallar mai sallah da azumin mai azumi ya ce duka ba ka ja masa hankali in ka ga dama ka yi azumin in ka ga dama kuma ka yi sallar amma dai kawai yana gaya maka la dina liman la amana babu addini ga wanda bai da amana Da haka duk wanda ka ga yana tazzar da sallah da azumi amma in an ba shi amana zai cinye ta to bai da addini domin ita wannan amanar ita ce di mana kenan kamar tauhidi yake asali shi da wurin jirga ayyuka amana ita ce kamar asali na addini in an rasa addini a in an rasa amana to za a rasa addini a wajen mutu domin kuma kenan duk wanda aka rasa amana a gunsa to ai kenan salloli da sauran wasu ibada da yake ba su amfana kamar yadda muka ba da misali cewa amana ita ce in an rasa ta al'umma take shiga wani irin garari domin yanzu kamar halin da muke ciki amana ce ta yi kaɗan shi ya sa muke cikin wahalhalu da wasu abubuwa da ba su dace ba saboda babu amana shi ya sa malam ana yake cewa hiya daruriyatun ita amana larura ce lil wato larura ce ta al'umma gaba daya ma'ana almustama a matsayin ta wadda take rayuwa al'umma to babu shakka amana a tsare ta a cikin larura ce kamar yadda amana kamar yadda al'umma take kallon ta ci abinci larura ne ai ta san dai larura ce ko tun da yanzu anan kowa yana jin ba zai rayu ba sai da abinci to larurar ba zai rayu ba ta ci da tilasta masa sai ya nemo abinci al'umma kuma larurar ba za ta iya ci gaba ba ta bunƙasa komai na ta zama yana tafiya daidai sai an samu tsare amana a cikin idan ba a samu tsare amana a cikin al'umma to rayuwar wannan al'ummar ta gurguce kamar yadda mutumin da ya rasa abinci rayuwarsa za ta susuce na fata an fahimta da ga girman amana ya kai wannan larura ce asali ce wadda yanzu wuni ɗayan nan can shi ma ba duka ba da kwana idan baka ci abinci ba ka kai magari ba. don an ce za a ƙara maka wunin gobe kar ka yi buɗe baki ka wuce da za ka ga lalle ba shakka abinci ya zama rura matuƙa ka same shi haka ne ko domin in ba ka shago wannan abincin ba to galabai ka ka taro ɗaiɗaituwan ka kuma taro in ba a yi sa'a ba ka rasa ranka to duk al'ummar da ta zauna babu amana a cikinta to lalacewar al'ummar da ya zo ɗaiɗaicewar ta ne ya zo kamar yadda wancan mai rai in ya rasa abinci a larura zai iya mutuwa wannan al'umma ma za ta iya mutuwa kuma yanzu idan kun lura kusan kamar an kai wannan don ga al'ummar amma saboda rashin amana ba ta iya yin abin da duk zai ba ta da abinci a cikin ko to yanzu ka ga jaka aka samu ko amma tsoron taɓa ta aiki? mai yasa babu abinci haka ne babu aminci domin saboda rashin amana mutum ɗaya na iya zuwa ya tarwatsa mu ko ya kashe mu ko ba haka bane in ya saka wani abun da zai fashe ya kashe mutane duk zai iya kashe mutane haka ne ko so babu aminci ba wani wanda ya zo mota fi yanzu misali ta yadda ta danna mata makulli ta yi ta yi ƙarin amma ba ta iya tabbatar ba sai ka ja kofar ka je gangan take saboda wai kana rayuwa a cikin al'ummar da ba amana babu abinci malam yanzu haka ka zo kana sallah to duk abubuwanka da suke bayanka ba ka da aminci kana sallah ne kana ɗarɗar kuma fa wannan inda kake sallah ba fa ba wai ba wai gidan arna ka tafi ba a gidan masallata ne ɗan uwanka amma ba ka da ba ka da amana ba ka da aminci saboda ba a tsare amanar juna ba za a iya cin amanar juna yau idan ka ɗauki wannan abu ka kai ma wani gyara to sai ka ce ba za ka bar gurin ba sai an maka abin da kake tsoro shi ne ba a amana haka ne ko ka je da motarka ka ba da gyara kana da uzuri amma wai wanda ka ba mai gyara kana jin tsoron ba za ka ci ba saboda za a yi maka ne idan ya kasa gyarawa sai ka ce a tara maka in waya ka ce ka tattara ka gobe zan dawo da ita sai in dawo maka wai duk dai me yake wa me yake nuna wannan rashin aminci babu amana don kana jin tsoron zai iya daukan wani abu na kayanka kila ya sayar ya saka maka mummuna haka ne ko yawa kira za ga wani ya ba da aiki sai sai ba inda zai muna nan da su haddare E, eh, yanzu rashin amana ne ya sa ka a haddare kana da uzurin da za ka je kai akwai ayyukan ka da yawa amma kana tunanin barnar da za a yi maka anan ta fi duk abin da za ta gafe to ya a idan haka muka dawo ina maganar security zai iya samuwa tun da yanzu waya da ka ba da ita gyara ba ta da security tana kai da security watakila kuma a security da ka zauna lafiya ka samu aminci mai yiwa wanda yake jagorantar ta a kan security shi bukatar ya samu kudin security ba ya ba ka security ba ne haka ne in bukatar sai baka ya samu kudin ne ba wai ya baka security ba to kaga ne iya karɓar kudin ka kuma ya barka ba security to wannan kuma kamar kusan abin da yake iya neman ya faru kenan ko yake faruwa dan haka an rasa ma yadda za a sai ka cewa kudin da ake tilawa akan security ya yi yawa kuma babu security to me kenan me yake faruwa ba ka iya amsa wannan tambayar a nan? eh sai dai kawai a ce babu amanar ce kawai amanar asaraka to wannan shi ne shi za a shi ke nan amana jama'a ita ce asalin addini ma idan da za ta tsaya kowa ya huta shi wannan ayar da kake kallon ta Allah ya gama da cikin yan jumloli guda biyu wallazina hum li amanatihi wa ahdihim ra'un kana gani kamar ba abun nan bane ta kunshi duk rayuwarka gaba daya wallahi duk rayuwarka in an tsare ana wannan ayar ake aiki da ita to shi kenan shi za bari ka ji inda malamai suke da ganin cewa waɗannan guraren duka ana buƙatar amana ta shiga gurin idan ta shiga to kumfuta. huta shi za ya ce maka hiya daruriya ita larura ce lil ga society al'umma gaba daya sai ma ne kara ce la farqa fiha babu bambanci a tsarin amana baina hakimin wa muwazzifin tsakanin mai hukunci da ma'aikaci mai hukunci ya tsare amana ma'aikaci ya tsare mai amana ya ce babu bambanci tsakanin sami'in wa tajirin babu bambanci tsakanin mai sana'a ita ko sana'a shi ne dama abinda ake kira sana'a shi shine abinda yake tafiya da ilimi ah, yanzu wannan teburi ne sana'an tashi aka yi idan ka zo ka tara katakon ka zura mana idanu ba kowa ne zai iya wanda zai zo mai da shi ya zama tebur din nan to sai ya koyi ilimin hada waɗannan abubuwa wannan shi ake kira mai sana'a an gane ko in ka kawo yaji ka ajiye wanda zai iya kekkesa shi ya mai da shi ya zama riga wani ana su sana'a in ka kawo fili ka ajiye wannan yana son za a mai da shi makaranta ko masallaci ko ko gida ko wani abu wanda zai zai wannan aikin ya kasance da filin ya fitar da waɗannan abubuwa cewa ana kiran da gana abin da ilimi yake aiki amma kasuwa wata aba ce wacce tana buƙatar ilimi amma ba irin wannan da muke magana ita tana buƙatar ilimin haramci ko halal da haka kawai yau yau din nan baka taɓa sai da awa in an zo an jibga ma kaya za ka iya sai da shi in an ce duk wannan kowa ya ga dubu goma ne so ko ba ka da ilimin komai an gari kawai dubu goma kuma za a iya cewa kayi tajir kayi kasuwanci domin kasayar kuma an samu riba to da mai sana'a da mai irin wannan kasuwar dukkan su ba bambanci kowa yana buƙatar amana kowa yana buƙatar amana ta yi aiki a wajen wa mazari'in haka mutumin da aikinsa noma ne yana buƙatar amana idan ya ba da bare ba a gona a tsare masa amana in ya ba da aiki ya tsare amanar ma'aikata ya biya su an gane ko wala baina ganiyin wa fakiri mawadaci yana buƙatar amana akan wadatarsa a tsare masa wadatarsa fakiri da zai zo ya aiki a ƙarƙashin mai kuɗi yana buƙatar ya yi aiki bisa amana ya tsare amana wala kabirin wasabir babu bambanci wajen amana yaro kankan yana son a tsare masa amana an gane domin in ya girma da amana ya san amana to shi kenan babba ana buƙatar ya tsare amanar yaro da ya haifa saboda shi karan kansa amana ce a wajensa wanne ne ba wanne ne ba inda a wajen amana ne kuna ganin in duk waɗannan an samu kowa ya tsaya ai an gama ko tsakanin hakimi mai hukunci mahukunta gwamnati kenan amana an gane su sauke amana tsakaninsu da ma'aikatansu ma'aikatansu su sauke amana aikin da aka dora musu za a tsira ko ba za a tsira ba ai abin da ya sa wasu kasashe suke ba mu sha'awa da gani mu ba mu sha'awar ta mu kasar haka ne saboda me saboda an tsare amana an tsare dukkan haƙoƙi da ya kamata ba an abubuwan sai daga ba haka suke tafiya ba to shi za ke ta samu mai matsaloli ko fahiyar ita amana ɗin nan sharaful gari wato girma ne daraja ce ta mawadaci duk ɗan kasuwan da ka same shi yana da kuɗi yana da amana to banda kuɗin sai an ba shi wata daraja ta ɗaukaka ta musamman alajuwa da ya yi suna wajen amana duk yadda kuka da ba zai ci maka amana to ba kuɗinsa kaɗai ake kallo bai darajarsa a tsakanin al'umma amana ce ba kuɗin ba ne haka ne saboda akwai wanda ke da za ka same shi ya fi shi kudi ya fi shi komai amma saboda rashin amana mutane suna tsine ma haka ne ko ba haka ba to kenan ashe amanar daraja ce ba take jawo maka ba na wasa ba shi yasa duk wanda ya tsare ka sai Allah ya daga daraja sharafun lilgani daraja ce ga mawadaci sharafun fi ita amana lilfaqir ga matalauci mabukaci an ba shi aiki amma ya tsare amana ga shi ba shi da kudi amma a inda aka ba shi aiki sai ya samu dukiyar wanda ya ba shi aiki ba shi da kudin kuma amma zai dawo da amanar ya ce wannan samun muka yi a wajen aiki don haka ba namu ba ne kayan zai yi daraja ko ba zai ba zai yi daraja mana shawara misali ake bada ina jin wata shekara an taba samun wata wata hajjiya wata tsinci daloli a makka ko ta kawo kudin sai dai ta ba ma hukumar alhazai ko ya zama su saboda wannan an yi mata mai an girmama ta sharafin ne ko ba sharafin ba ne girma ne ta samu girma kuma a cikin kudin ta samu wani abu saboda shi karan canza wanda ake masa wannan bai taba tsammanin abin zai faru a haka ba ga bukata ga talauci amma talaucin bai sa an ci amanar ba aka dawo da ita aka ba sai aka samu daraja kuma sai aka samu halal kuma aka samu girma a gurin Allah saboda an tsare amana yanzu malam masu sana'a nawa za su hada da su ba aka samu wannan amana dole mu sha wuya wallahi dole mu sha wuya kawai kowa ya shirya da sha wahala to ya kake son a gaya maka babu amana sai a ce za ka ji daɗi ai ba zai yi ba kawai kowa shi da zai sha wahala a wane ne Allah ya gyara muku ban gane Allah ya gyara muku ba yanzu duk abin da ake faɗan ba Allah ne ya ce ai ba to ya kuke so shi zai sauko da ya muku aikin a to ai kenan magana banza ne wannan yawa to dama dama dama daman ka kace Allah ya baka ikon gyara wannan kuma kai daidai amma wai kana tsammanin yanzu bari Allah ya zo ya gyara wani yana cewa gyara Allah fa ba abin nan bane ina jin duka za ka to abin da ya kamata kenan a a a a nema ba ko sai dai kai ta addu'ar Allah ya baka iko ka gyara in duk al'umma ta lalace to kai ka zamanto yadda za a yi ka yi ƙoƙari ga cewa kai baka shiga cikin lalatattu ba ka zama cikin masu gyara yare saboda haka ya zama su cewa mai sharafin ne bin gani sannan sharafin ne bin faƙir kowanne darajarci a gare shi tsare amani. malamai suka ce kuma wa fahrun amana kadai ta isa ta zama abin da za ta yi alfahari da ita in Allah ya ajiye ka mai tsare amana abu ne wanda za ka iya alfahari da shi saboda girman abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya sannan sai ce wa wajibul muwazzif amana wajibin ma'aikaci ne wajibin ma'aikaci ne tsare amana saboda me yasa ake ta ambatan ma'aikaci saboda mai shago a kasuwa misali an gane dukiyar da ce idan ya ɗauko yaro yana masa aiki yana masa aiki ne a ƙarƙashin su biyu ne watakila ka sabo in bai tsare amana ba ɗaya kun waɗanda zai cuta ba su da yawa amma ma'aikacin gwamnati duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a ofisinsa duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a ofishinka idan dukiya ce aka baka to duk ɗan kasa yana da haƙƙi a wannan abu dole ka tsare ba za ka sarrafa dukiyar ba sai ta yadda ake so ta yadda ƙa'ida ɗin saboda idan ka sarrafa ta yau wani ne ya zai amfana wanda kake kayar da shi bari kuma watakila wani za a haifa wanda ma baka san shi ba kuma yana da haƙƙi a gurin a matsayin sa na dan kasa shi yasa ma'aikacin gwamnati amanar da take kansa tana da girma idan ba ka sani ba ya kamata ka sani amanar da kake kanka tana da girma saboda ba wai kallon kawai wanda ya shigo ofis ɗin ka yake yi ba ba wannan ake kallo ba a'a abinda ofis ɗin yake yi ai biya shafi yan ƙasa ne yanzu ka dauki ofishin minista a ce an zuba masa kuɗi saboda al'umma ta samu lafiya yana zaune ya sakaci ya yi gaɗala mutanen kauye ba ka samun magani ba ka samun kula wannan ofisin yayin da amana kenan bai isar ba ko to watakila kuma shi in bai yi sa'a ba a matsayin na shugaban kasa da ya ba shi kudin da zai yi aiki watakila ba in ba a yi sa'a ba shugaban kasan ya shiga don ya ba shi kudin haka ne ko zai iya yi wa aiki duk abin da ake bukata a rubuta ko shugaban kasa ya ba zai iya yiwa ko yanzu ministan ku ne yake da matsala to haka kuma amana za ta taso daga minista tana saukowa tana saukowa tana saukowa duk masu aiki a wannan gurin amana duk tana zo su haka idan misali education ma'aikatar ilimi gwamnati ta riga ta yi zuwa wurin da ya kamata to amana haka za ta shi ya sa a aiki dole akwai bibiya dole ko da shugaban kasa ya ba da kudin to akwai amana da ta a kansa kuma ta bibiya ya an yi ko ba a yi ba saboda in ba a yi ba ya cire wannan mutum dama a siyasatun shari'a na ibnu taymiya duk wanda yayi al'azulu ne shine a cire shi a nesanta shi daga wannan gurin don ba zai iya rike amana ba shi za ka gina umar da aka ruwa masa da mutum biyu ana son za a ba su ofis a dukiyar mutane wannan kullum yana masallaci da shi ake sallar jam'i da shi ake komai kuma ga ga takardunsa sun iso amma ga wani shi kuma sai an yi a abu kullum ana tsere masa a sallar baya samun jam'i cikin ke aka zo da shugaban sai na umar umar ya to gaskiya wanda ake yawan tsere masa a sallah baya samun jam'in nan shi zai nada in kai a hankalin ka kana ganin kamar bai yi ba ko saboda haka shi din ya nada an tambaye shi dalili ya ce wancan mai yawan sallar da ya zauna a masallaci kullum sallah yana tsayi ba shi da ƙarfin zuciyar taka wanda ya zalunci a ƙarƙashin ma'aikatarsa in wani ya zalunci zai ce karkasha ke sai a bashi wataƙila ne ma yin ɗin amma wannan da yake samun kullum sallah tana kurce masa ya ce zai taka shi koren ma zai kuma zai hukunta shi ya ce saboda haka shi ya kamata a bawa ta kenan wato yawan sallolin kuma tukunna ba sa iya burge mutane sauƙi amanar ka ake ganin ta burge mutane shi za ka yi na umar yake sallar mai salla ba ta iya masa abin nan azumi mai azumi ba ya iya masa wani abu na haka in ga gada ma kai sallah in ga gada ma ana dai gaya maka la da liman la amanata kawai in ba ka da amana ba ka da addini sau da aka kenan gara wanda yake tafka yau ya samu gobe ya faɗi amma ya tsare amana to addininsa kuma yana nan amma wannan kuma da ya zama to ya kasa tsarewa wannan sallar ba ta yi mutane amfani ba na'am ba ta yi amfanin ba saboda amanar ba ta isa inda ya kamata ba wani abu ba zai waka hakura wani ko dole ne su yayi ai ni ban kasa ba ina yi na in ba da ne ai ni nan ba gaba ni network ɗina na aiki ba sai ne sai ba yawa saboda haka amana ita ce ne asali na wato na addini ai ga gani yawa amana ita ce don haka ana da bukatar tsare ta shi ya sa ma'aikacin gwamnati yake da girman al'amari don haka dole ya zamanto cewa a kula da waɗannan sannan kuma yake cewa ita amana wajibin ma'aikaci ne kuma ra'asu malik tujjar duk ɗan karsuwa da kasari ko kamfanoni kafital nasu ƙarfin jarinsu shi ne tsare amana komin kyawun abin da kake sayarwa in ba ka da amana kamfanin da siya a zo ka yi ciniki da mutane kuma ka ci musu amana kamfanin ka zai saya ko ba zai tsaya ba zai tsaya don ka amana ita ce kafital ƙarfin jari ita ce ƙororuwar kudinka ka tsare ta kawai idan ka tsare ta Allah ta baraka wa ta'ala zai maka abin da ya kamata kuma amana yake sababin shukratin sani amana ita ce sanadiyar ɗaukakan mai sana'a duk wani mai sana'a da ka sani idan ya tsare amana to wannan amana ita ce sanadiyar ɗaukaka ba ƙwarewarsa da iyawarsa ba ya tsare amana tunda za ka ga da yawa akwai wanda sun kware akan sana'arsu amma saboda babu amana babu alkawari ko ya zamanto ba sa iya yin komai sai su ta zama ba a yi ke za ka ji wasu mutane sai a rinka cewa wani ya iya aikin amma mashirwici ne wai galibin irin waɗanda suke wannan kwakwalwa ta sai ka same su suna da shi ta a'a sun amana ne zai da shi mashirwicin kawai babu amana da haka a daina zuga kawai ta kware wai yawancin su shagaltattu ne ba sa iya abin nan a kawai ka ci amana da in ba sa a ba mutane duk suka dare suka watse maka ya zama to ba mai kawo ma aiki kuma wannan yana shafan da yawa daga cikin masu sana'o'i sababu shi shukurar ne wa sirru na jahil amin amana yake ki ce sirri na tsiran ma'aikaci duk ma'aikacin da ya tsare amana to yana da sirrin da Allah zai tseratar da shi daga duk abin da ake nema ne fara in ka tsare amana Allah sai ya tserar da kai wanda Allah ya masa alƙawarin zai ba shi jannatul firdaus shi za ka tozar ta da zai yi ba Allah zai kare kayan masa da haka duk yadda wani yake son ya maka wannan cin mutunci ko ya maka abin da ba shi kenan ba ka tsare amana ka gani za ka ga yadda abin zai sirrul mazar kuma yake ita ce sirri na dukkan wasu kamfanoni da abubuwa na shuke-shuke ko na tsirrai ko na wasu abubuwa da dukka sani amana ita ce sirrin ci gabansu sannan ya ce wa miftahu kulli taqaddumin bi iznillah duk wani ci gaba a duniya da ka sani duk ci gaba da ka sani a duniya mabudinsa amana ne duk wani ci gaba yanzu mun ci gaba da ko an ci baya an ci baya ko to akwai kasashen da suka ci gaba to da suka ci gaba me ya ba su ci gaban babu tsare amana a ciki akwai tsare amana tun da aiwar za ka je kawai kai agreement ne da su ka ba su kuɗi kuma za su yi maka abin da duk ne a yi kuma yadda ya kamata yi maka haka za a maka saboda ana da amana har ma wani lokacin zai ka kai ta mamaki ta yaya su ba musulmai ba kuma gashi suna ci gaba a'a ai ita amanar tun farko mun gaya muku cewa Allah ya shar'anta ta saboda tattalin arzikin mutane ya zama aminci rayuwar zama cikin aminci don ka za ka iya samun wani wadda ba musulmi ba ne yana da amana ko ba a samu za ka iya samun wani kuma musulmi ne amma bai da amana to ka gwada su idan sana'a suke ga shagon wannan ga shagon wannan ko ga gurin aikin wannan ga gurin aikin wannan ka gwada su ka gani watakila sai ka ga wadda ba musulmin ba da ya tsare amana ya fi wadda ya ci amanar samun ci gaba a fili yake mutane suna ganin wannan to in ku haka ne me ya kamata dan adam Shi ne ya gyara ko ya gyara wa maddaru kulli sa'adatin wa falah bi iznillah yace amana ita ce mabubbuga mabulbula na dukkan wani tushen arziki da ka sani da kuma duk tushen wani abu da kake tsammani na tsira ko samun babban rabo mana ita duk waɗannan amana ita ce ta tattara waɗannan sirri kuma wallahi ina gaya mu da an tsaya a kan wannan da mutane za su ji daɗi to amma babu yau babu limamin ka bai da amana kai kanka baka da amana gwamnan ka bai da amana ma'aikacin ka bai da amana kowa ya yarda cewa ana rayuwa ta larura bukatar ka kawai shi ne ya samu ba zai iya hakuri ba wajen tsare amana za mu sha wahala kuma wannan shine abin da yake bin mu yanzu mala yace walai sakil amanatu mahsuratun fil wada'i amana ba ta kasance kawai wai akan ajiyar da aka baka kadai ba wanda aka amince maka mutane suka baka ajiya min nuqudin na daga kudi ko wani abu mai kuma da haka balil amanatu awsa'u min hadha kulli amana ta fi karfin haka ta shiga ko ina wal amana bi ta'amalu li kulli ma lillahi fihi ba hatta ma abin da za ka yi ma Allah da'a ka ai ka aikata shi a ce ka yi ma Allah da'a shi ma amana ce kuma amanatun li kulli amanatun li kulli ma lillahi fihi mukhalafa wa ma'siyah duk abin da kuma kaga Allah ya hana shi ya ce sako ne to shi ma amana ce ka tsere wannan abun kada ka aikata shi sawa'un kana zalika fil ibada wannan abun ibada ke kome, shi yasa wasu malamai suke cewa Salatu amana sallah amana ce matsalubun minka an tu'addiya a fi waqtiha ana nema a wajen ka ka bata ita akan lokaci illam yakun uzrun shar'i in dai babu wani uzuri na shari'a kuma ka zo da ita da kalbin khashi wa jismul mutma'in jikinka ne tare da kushuri da komai duk waɗannan ana bukata tare da sallama ma ubangiji duk sauran nau'o'in ibada da ka sani wanda kake yi shi ba ibada kai ma da yake cewa hatta yi shurunka ya zama amana kana tuna Allah ne ba wai da ka yi shuru a ce tunanin ya za a yi kai zuru ne kake ba eh, ya yi shuru amma da kake tuna yadda za a yi ko a balle gidan wani ko yadda za a yi a shiga ko wani lokaci za mu ko ya za a yi duk waɗannan amana ce kana cin amanar tunanin ka amma tunanin ka amana ce ka tsaya cin tunanin abu mai kyau wanda zai amfani wato al'umma kamar lokaci ake cewa ya tsara dogo amma ina jin har lokacin da na yi wannan kasa mana shi a ciki ko sallar ma da muka yi wato ita ba za ta fita ba ita ma ta shige wannan kai ko to jama'a ina ganin kamar wannan kam ya yi kama da sakonni sun isa ya isa haka ko to amma kun san kuma ayar magana abu biyu ta yi wallazina hum li amanati yake wa ahadin shi alkawari ba mu bashi wato shi ma zo a yi magana a kansa azumin fa zai kare ba mu shiga inda muke kai kisa. ba kada ya kare ba mu shiga muna son mu shiga aljanna din ulaika humul warisun allazina yarsuna al-firdaus muna son mu kai wani. ma zai yi wani haka da insha Allah tun da yau ana ashirin da nawa ashirin da bakwai gobe da takwas jibi da tara a in an sa karatu ranar sallah ba za ka zo ba ka gaya mun gaskiya ba za ka zo ba ranar sallah in kuma za ku yi alkawari to shi kenan ga amana ga alkawari in za ku yi alkawari za a zo ranar sallah والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون ba za a zo ba ko yawa to ba da irin da ba ta zo kun yi gaskiya ai ba za a zo ba amma ni ba ba abin da nake ji insha Allah in dai an ce za a zo to shi kenan a jira ɗauke kudu ba tun da ba za ku zo ba to sai mu je mu kwanta shi kenan Allah ya yi albarka sai gobe idan Allah ya kai mu ma dora insha Allah akwai magana kuma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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله تجيتو سيدنا يا الله من رحمه يا الله في من القرآن يا الله بنا روحك زمن لا في ولا الجهة كامل لكم كرم الربادع الله بنا روحك يا الله تسرم يا الله تظن الجمولات يا فيها وجدي منا يا الله وقد سترك الله تباش وسورة يا سيوك مشي الله تيسر ومشي يا الله تباش يا الله وأن الزافي منا روحك يا Allah ka sauƙaƙa da shi wani ka sauƙaƙa da wannan zafi Allah muna roƙon ka rahamar ka ya Allah wani ne muna roƙon ka gaban ka kan da darajar da tukadar Allah muna roƙon ka ya Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i Allah marasa lafiya mu ka warkar da su ya Allah wani ne masu lafiya ka tsara musu ya Allah Allah ka zauna da mu lafiya ka mana albarka cikin dukiyar mu da ƴaƴan mu da matan mu da gidajen mu da kasuwannin mu ya Allah da ofisoshin mu ka sanya musu albarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين